da ya haɗa mu a wannan safiya ta ranar lahadi sha biyu ga watan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi da 1428 wanda kuma shi ya daidai da 23 ga watan tara miladiya ta 2007 muna yi wa allah godiya da ya bamu wannan dama ta mai wannan haduwa domin tattauna wata matashiya mai amfani wata matashiya mai mahimmanci kwarai da gaske ga rayuwar dan adam shine bayani akan falala ta ilimi ilimi kalma ce mai saukin fada akan harshe sannan kuma kalma ce da kowane mutum yake so a jingina shi zuwa gare ta ya ishi ilimi daraja wanda ma ba shi da ilimi din so yake a ce masa mai ilimi kuma ya ishi jahilci muni wanda yake da jahilcin baya so a kirawo shi jahili ilimi wani abu ne da ɗan adam yake sha'awa kowane irin ɗan adam ne kowane irin jinsi ne kowane irin addini yake so ko yake bi za ka same shi yana son ilimi saboda ka ilimi kwalliya ce ga ɗan adam tun lokacin da allah maɗaukakin sarki ya saukar da ɗan adam na farko a doron ƙasa yake da sha'awar ya san abin da bai sani ba ya yi bincike a kan wasu abubuwa da bai san su ba saboda haka ilimi wani abu ne mai daraja wani abu ne mai matsayi wani abu ne mai kima ga rayuwar mutum ga rayuwa ta bil'adama alƙur'ani cike yake fal da bayanin daraja da martaba ta ilimi da kuma bayanin matsayi gagarumi na masu ilimi idan mutum ya tsaya cikin nutsuwa zai ga cewa kusan kowace aya daga cikin ayoyin ƙur'ani tana nunawa in ma ƙarara ko kuma a ɓoye tana nuni zuwa ga falala ta ilimi tana kuma nuni zuwa ga muni na jahilci Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma yana cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah maɗaukakin sarki shi da kansa ya yi shaida cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi kadai haka nan mala'iku su ma sun yi wannan shaida haka nan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi za mu ga wannan aya ta ƙunshi fifita masu ilimi da bayanin matsayinsu ta fuskoki daban-daban na farko Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi masu ilimi ya kafa shaida da su yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya zabi masu masu ilimi ya kafa shaida da su wannan shi kansa yana nuna tsarkake masu ilimi yana nuna matsayinsu da martabarsu a gurin Allah domin ba a kafa shaida da mutumin da yake ba adali ba duk wanda aka zaɓe shi ya zama mai ba da shaida to an yadda ne da adalcinsa an yadda ne da cewa shi mutum ne na kwarai mutum ne mai nagarta mutum ne mai gaskiya to zaɓensu da Allah maɗaukakin sarki ya yi na ya yi shaida da su ko ya sanya su masu ba da shaida dalili ne da yake nuna cewa su adalai ne a wajensa kaga wannan wani ɓangare ne daga cikin aya din wanda yake nuna girman masu ilimi a gurin Allah sannan abu na biyu Allah da ya tashi sai ya gwama shaidarsa da tasu a guri guda ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ce wal mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi ya hada ya hada su da mala'iku a guri guda a cikin ainihin magana guda ɗaya. wannan ma yana nuna matsayin su a gurin Allah sannan kuma za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya gwama shaida su da ta mala'iku wanda mala'iku bayi ne halitta ne na Ubangiji masu daraja masu falala Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko malamai ya sanya su a cikin wannan tawaga ya ɗauko masu ilimi ya sanya su a cikin wannan tawaga dalili ne da yake nuna girman masu ilimi a gurinsa. sannan abu na hudu Allah maɗaukakin sarki ya kafa shaida da su akan wani abin da yake fi komai girma ya fi komai matsayi a gurinsa ne tauhidi shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa babu kalmar da ta kai kalmar tauhidi kalmar ɗayanta Allah da kaɗaita shi to idan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi masu ilimi su yi shaida a kan abin da ya fi komai falala ya fi komai ɗaukaka a gurinsa wanda shi ne tauhidi babu shakka wannan ma gudar alama ce gudan dalili ne da yake nuna girman matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya bawa masu ilimi sannan za mu ga Allah maɗaukakin sarki a wani gurin ya nuna wanda ya yi ilimi ba zai taɓa zama daidai da wanda bai yi ilimi ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin waɗanda suka yi ilimi za su taɓa zama daidai da wanda ba su yi ilimi ba Allah yana kora daidaituwa tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu ɓangarori na ɓangare na masu ilimi da ɓangare na marasa ilimi to da Allah ya kora daidaito tsakaninsu yana nuna cewa babu shakka masu ilimi suna da gagarumin matsayi a gurinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya daida ya kore daidaito tsakanin yan wuta da yan aljanna la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul fa’izu yan wuta da yan aljanna ba za su taba zama ɗaya ba yan aljanna su ne waɗanda suke samun gagarumin rabo to haka nan masu ilimi da wanda ba su da ilimi ba za su taba zama ɗaya ba Allah madaukakin sarki a wani gurin ya sifanta waɗanda ba su da ilimi a matsayin waɗanda suke makafi makafi waɗanda suke tafa gamniya ba su san alƙiblar da suke dosa ba ba su san inda suka sa gaba ba Allah ya sifanta jahilai da cewa makafi ne afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma Allah ya ce yanzu wanda yake ya san yana da ilimin cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne zai zama ɗaya da wanda yake makahu wato wanda ba shi da wannan ilimin babu shakka wanda yake da ilimi ya san gaskiyar abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi shi ne wanda yake mai ido shi ne wanda yake da basira wanda kuwa baya da wani ilimi bai san komai ba cikin mirasin nubuwa baya da ilimin komai cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na gado to babu shakka wannan komai yadda ya kai ga gani duk irin yadda yake gani to a gurin Allah makaho ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya masu ilimi su ne waɗanda suke madogara a duk sanda aka samu wani al'amarin da yake buƙatar shawara yake buƙatar tambaya yake buƙatar tuntuɓa Allah ya ce masu ilimi za a tuntuɓa kada a tuntuɓi wanda baya cikin wannan tawaga wanda baya da wannan sifa Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun gabaninka ba mu aiko da kowa ba face mazaje Allah ya ce fas'alu ahlal zikiri don haka ku je ku tambayi waɗanda Allah ya ba su ilimi idan ku ba ku sani ba Allah ya nuna cewa a je a tambayi masu ilimi kamar an kasa duniya ne gida biyu duniyar waɗanda za su yi tambaya da waɗanda za a tambaya ba a wuce mutum baya wuce ɗaya daga cikin waɗannan kaso guda biyu ko dai ya zama mai tambaya ko ya zama shi ake tambaya ɗin fita daga ɗaya daga cikin waɗannan kaso guda biyu yana nuna cewa mutum yana cikin hatsari yana cikin halaka ya zama baya daga cikin malamai ba kuma ya daga cikin masu neman ilimi baya daga cikin waɗanda za a tambaya kuma baya daga cikin masu tambaya wanda babu shakka kama turba ce ta halaka hawa ne akan kadarkon halaka hakanan annabi sallallahu ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki ya lallashi annabinsa ya lallashi annabinsa da cewa masu imani waɗanda Allah ya ba su ilimi suna tare da shi ko da kuwa jahilai kangararru sun kauce masa sun fanɗare masa sun kangare masa to ya ɗau haƙuri masu ilimi suna tare da shi wa ƙur'anin faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا Allah ya ce alƙur'ani wanda muka ainihin da muka saukar da shi a rarrabe don ka karanta wa mutane wannan alƙur'ani a iya rayuwar da za ka yi a tsakankaninsu muka saukar da shi daki-daki Allah ya ce to ka gaya musu ko su yi imani da shi ko kar su yi imani da shi waɗanda aka ba su ilimi gabanin wannan alkur'ani ɗin idza yutla alaihim idan ana karanta musu alkur'ani rona lil azqani sujjada suna faduwa akan goshin su da su suna sujjada suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana rabbi na da maf'ula lalle alkawarin da ubangijinmu yayi alkawari ne wanda zai cika shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya zukatan masu ilimi ƙirajen masu ilimi su zama wani burgami ne da ya ƙunshi ayoyin Allah wannan ma ba ƙaramin matsayi ba ne Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya ba su ya ba su ajiyar ayoyin Allah ya ba su ajiyar ayoyinsu a zukatansu wa makunta kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Allah madaukakin sarki yace yace wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama gabanin Allah ya fara saukar maka da alqur'ani baka zama mai karanta wani littafi ba baka zama mai rubuta wani littafi ba da hannunka dan da ka kasance a haka da makaryata ko masu karyatawa da sun samu wata hujja da za su yi shakku a akan alqur'ani Allah ya ce alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alqur'ani wata aya ce wacce take mabayyaniya a cikin zukatan waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi wannan ma ba karamar falala bace da Allah madaukakin sarki ya nuna ta masu ilimi a cikin wannan aya haka nan Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa da cewa ya nemi ƙarin ilimi tare da cewa babu wani abu da Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa ya nemi ta in ba ilimi ba wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce ka ce ya ubangiji na ka ƙara min ilimi Allah bai ce da shi ya nemi ƙarin dukiya ba ko ya nemi ƙarin matsayi ko ya nemi ƙarin ‘ya'ya ko ya nemi ƙarin mabiya amma ya ce da shi ya nemi ƙarin ilimi da akwai wani abu da ya fi ilimi daraja a gurin Allah da sai Allah ya ce ka nemi ƙarin wannan abu amma sai bai faɗi komai ba sai ilimi wannan shi kaɗai alama ce ko dalili ne babba da yake nuna matsayin ilimi a gurin Ubangiji Allah yana ɗaukaka darajar masu ilimi sama da ta kowa duk waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu annuri na imani a zuciyarsu suna da ɗaukaka a gurin Allah duk wanda Allah ya sanya musu imani a zuciyarsu to suna da ɗaukaka suna da matsayi a gurin Allah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 to amma duk da haka a cikin muminai kuma sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajar masu ilimi ta ɗara ta kowa yarfa'illahu allazina amanu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku sannan kuma yana ƙara wa masu ilimi daraja daga cikinsu wato ko da mutum yana da imani idan babu ilimi to sa ba za ta taba kaiwa daraja ta masu ilimi ba sannan Allah maɗaukakin sarki a wani guri ma ya nuna cewa in ba mai ilimi ba babu wanda zai kiyaye dokokin Allah babu wanda zai bi zai yi wa Allah biyayya babu wanda zai ji tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ya kadai masu tsoron Allah daga cikin bayansa sune waɗanda suke masu ilimi saboda haka babu abin da ya kai ilimi gadarwa da mutum tsoron Allah a zuciyarsa mutumin da ba shi da ilimi shine kullum baya iya halarto girman Allah a zuciyarsa amma wanda yake da ilimi girman Allah zai zama ko da yaushe yana cikin zuciyarsa yana tunanin ubangiji haka nan Allah maɗaukakin sarki a wata ayar ya nuna mana cewa dukkan irin misalan da yake yi a alkur'ani babu waɗanda suke gane su su fahimce su su amfana da su sai masu ilimi Allah ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al'alimun misalai ne waɗannan da muke yi wa mutane a cikin alqur'ani Allah ya yi misali a cikin alqur'ani sama da guri arba'in ya ce to waɗannan misalai sama da arba'in din babu waɗanda suke fahimta su sai waɗanda Allah ya bawa ilimi shi yasa wasu daga cikin malamai idan ya karanta wani abu a alkur'ani bai gane ba ana fa hayaniya wani daga cikin magabata ya kasance idan ya karanta wani abu daga cikin alkur'ani bai gane ba yakan yi kuka ya zubar da hawayensa yana cewa kenan ni bana daga cikin masu hankali domin Allah ya ce su kadai ne suke karanta misalan da suke cikin alkur'ani su gane wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa al sannan ta wani bangare guda kuma za mu ga alkur'ani yana ɗauke da suka da zargi da aibata jahilci da aibata jahilai walakin na aksarahum la yajhal walakin na aksarahum yajhalun walakin na aksarahum la ya'lamun am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila wala takunanna minal jahilin a'udhu billahi an akuna minal jahilin inni a'izuka an takuna minal jahilin za mu ga gurare da dama Allah yana ta sukan jahilai yana kuma gayawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa kada ya zama daga cikin jahilai annabi Musa alaihi salam yana addu'a yana cewa a'udhu billahi an akuna minal jahilin ina neman Allah ya tsare ni kada in zamo daga cikin jahilai Allah yana gaya wa annabi Nuhu inni a'izuka an takuna minal jahilin ina maka wa'azi kada ka kuskura ka zama ɗaya daga cikin jahilai yana daga cikin abubuwan da za su nuna mana martaba da daraja da falala ta mai ilimi shine hatta a cikin dabbobi hatta a cikin karnuka hatta a cikin tsuntsaye Allah ya fifita masu ilimi a cikinsu ya fifita waɗanda suke da wani ilimi akan waɗanda ba su da kowane irin tirenin Allah maɗaukakin sarki ce yas'aluna ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru isma Allah 'alayhi wattaqullaha inna Allah sari'ul hisab Allah maɗaukakin sarki yace suna yi maka tambaya me aka halatta musu su ci ka gaya musu an halatta musu su ci abubuwan da suke daɗaɗa na halal wa ma allamtum min aljawarihi da kuma abinda kuka koyar na dabbobin da suke muku farauta karnuka ne ko tsuntsaye waɗanda za ku aika su bayan kun kun yi musu training sun sanya za su yi farauta suna da ilimin farauta ku aika su abinda duk kuka kuka faɗi bismillah kuka aika su suka kama koda ya mutu ku ci fa kulu mimma amsakna alaikum abinda suka kama koda ya mutu ku ci kaga Allah madaukakin sarki sai ya halatta mu ci abinda karen da yake da ilimi ya kama wanda ya san farauta wanda in an tura shi ya kama dabba ba zai ci wannan dabba ba idan ya kama ta zai bari har mai ita ya zo har mai shi ya zo wannan yana nuna ce nan yana da training yana da ilimi na farauta Allah ya ce ku ci wannan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Adi ibn Hatim wani sahabinsa wanda ya shahara da farauta ya ce idan ka tura karanka wanda ka ba shi ilimin farauta sai ya kama maka abin farautar amma sai ka zo ka samu abin farautar ya mutu ya ce to ka ci matuƙar ka ambaci sunan Allah lokacin da ka tura shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idza arsalta kalbaka almuallam idan ka tura karanka da ya maka farauta to idan har a cikin duniyar dabbobi ana fifita waɗanda suke da wani abu na ilimi ina kuma ga duniyar waɗanda suke mutane duniyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su guzurin hankali babu shakka masu ilimi dole su zama sun bambanta da waɗanda suke jahilai ayoyi da dama banda waɗannan suna ɗauke da irin wannan dalilai masu nuna falala ta ilimi masu nuna ɗaukaka ta masu ilimi idan muka koma ga hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama za mu ga hadisai da dama waɗanda suka zo su ma suna nuna mana falala ta ilimi daga ciki akwai hadisin abdullahi ɗan mas'ud wanda bukhari da muslim suka ruwaito a cikin littattafansu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la hasada illa fitnatayn rajulin atahu Allah malan fasallatahu ala halaqatihi bil haqq wa rajulin atahu Allah li hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace hasada bata ta halatta sai cikin abubuwa guda biyu wato kayi burin kai ma ka samu matsayi irin na bai halatta ba sai abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya ba shi dukiya ya kuma ɗora shi akan wannan dukiyar yana kashe ta a inda ya kamata yana kashe ta a guraren da za su zawo masa yarda Allah yana kashe ta cikin taimakawa musulunci cikin taimakawa marayu ga labaitattu, cikin tallafawa addinin musulunci cikin tallafawa ilimi to wannan yana da kyau kai ma ka yi burin Allah ya baka dukiya irin wannan domin ka aiki irin nashi ka samu lada irin nashi sannan mutum na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi hikima hikiman na ita ce ilimi yana hukunci da wannan ilimin sannan kuma yana koyar da mutane wannan ilimin shi ma wannan yana da kyau ga wanda bai kai matsayinsa ba ya yi gurin samun irin matsayinsa dan shi ma ya zamo yana aiki da ilminsa yana kuma koyar da jama'a wannan shi kansa dalili ne da